This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da niya da dalol da kuma nomad fm masu sauraron sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum jummai ali tare da sarfil hashim da sauran abokan aiki muke muku barka da hantsi Bayan kun gama jin labaran duniya kamar kowace ranar Litinin Salihu Garba zai gabatar da da rashin tayi. Muna da rahoto akan yadda ake ci gaba da fafata a jefi-jefi a ƙasar Yamal. Akwai kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka bari akan faifai. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya. hukumomi a kenya sun gano cewa ɗaya daga cikin 'yan bindigar al-shabab waɗanda suka kashe mutane 148 a jami'ar garissa ɗan wani jami'in gwamnatin ƙasar ne ministan harkokin cikin gida na kenya ya ce abdulrahman abdullahi na ɗaya daga cikin maharan hudu da aka kashe a lokacin da suka kai hari ranar alhamis wani <clears throat> mai magana da yawun gwamnati ya ce jami'in gwamnatin ya bayar da rahoto tun da farko cewa ɗansa ya ɓace a halin da ake ciki kuma mutanen kenya sun yi amfani da bikin easter wajen tunawa da waɗanda harin na ranar alhamis ya ritsa da su kuma roma francis ya yi wa waɗanda suka mutu dalilin harin addu'a yawancin majami'ai a kenya sun yi hayar jami'an tsaro na musamman domin kare su lokacin da suke bikin easter ƙasar ta kenya dai ta fara zaman makoki na kwana uku 'Yan tawayen kungiyar Houthi a kasar Yamal sun kama fiye da mutane 120 'yan jam'iyyar Sunni duk da shawarar da shugaban 'yan hutun ya gabatar na yin shawarwarin samun zaman lafiya. 'Yan hutun sun kai su mame gidaje da ofisoshi a sana babban birnin kasar suka yi wa wakilan jam'iyyar Isla ƙawanya, jam'iyyar da ke da alaka da kungiyar Muslim Brotherhood ta kasar Masar. Haka kuma jam'iyyar Isla tana goyon bayan harin taron dangi da kasar Saudi Arabia ke jagoranta akan 'yan hutun an kai su maman ne a yayin da shugaban 'yan huti sale al-samad ya ce a shirye 'yan tawaye suke su shawarwarin samun zaman lafiya idan ƙasar saudi arabia ta kawo ƙarshen hare-haren da take kaiwa jiya lahadi al-samad ya faɗawa kamfanin dillancin labarun reuters cewa ba su da wani sharaɗi illa kawai a kawo ƙarshen tsokanar su da ake yi ya kuma ce duk wata ƙasa ko jam'iyyar da ba ta da matsayin takala a kan 'yan ƙasar yamal na iya za tsakani a yi shawarwarin sulhu. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi fatali da yarjejeniyar da manyan kasashen duniya suka kulla da Iran a kan shirin nukiliyarta yana mai faɗin cewa an bar ƙasar 'yan ta'adda da makamashin nukiliya wanda ko ba jima ko ba daɗe za su iya kare za su iya ƙera makaman nukiliya. Firaministan ya yi wannan furici ne a wani shiri na gidan talabijin ɗin NBC eh, da ake kira Meet the Press jiya Lahadi ya ce ba tare da amfani da takunkumin da aka azawa Iran ba, Iran ɗin za ta samu biliyoyin daloli da za ta inganta aƙidar ta'addanci ta mamaye gabas ta tsakiya. Da yake magana a ranar Asabar a gidan talabijin ɗin ƙasarsa, ministan harkokin wajen Iran Mohammed Javad zarif ya ce kasar iran fa za ta dawo da shirinta na nukiliya muddin kasashen yammacin duniya suka janye daga yarjejeniyar nukiliyar wadda aka shirya kammalawa a watan yuni idan allah ya kai mu jiragen mayakan ruwa da jami'an tsaron gabar teku sun ceci bakin aure kusan 1,500 daga teku cikin awoyi 24 jiya lahadi hukumomi suka ce sun sami kira daga jiragen ruwan da ke jigilar 'yan gudun hijira guda uku cewar suna fuskantar matsala a tekun mediterranean an yi jigilar maza da mata da yara kusan 1,500 zuwa tsibirin sicily kuma babu bayani akan halin da bakin hauren suke ciki jami'an kasar italiya sun ce yawan 'yan gudun hijira da suke kokarin zuwa turai ta tekun mediterranean sun karu matuka cikin watanni uku na wannan shekara idan aka kwatanta da na shekara ta 2014 yawancinsu sun fito ne daga afirka ta gabas da kasashen afirka da ke yankin sahara da kuma gabas ta tsakiya suna ƙoƙarin gujewa yaƙi da talauci da fatara da kuma ta'addanci Labarin duniya kenan kuka gama je. To kamar yadda kuka ji a labarin duniya tsuguni bata kare a kasar Yamal ba domin kuwa an ci gaba da fafata jefi-jefi a kewayen birnin Aden a yayin da 'yan tawaye 'yan huti suka yi kokarin dannawa ta fagagen daga da dama. Ga fassarar rahoton da wakilin muryar Amurka Edward Iranian ya aiko mana daga birnin Alkahira. wani faifan bidiyo da wani ya ɗauka ya nuna yadda 'yan yakin sa kan ƙungiyar huti suka yi wa wata unguwa a kudancin birnin adan ɗan lugudan wuta a yayin da mayakan da ke biyayya ga shugaba abdurrabo mansur hadi suka yi ƙoƙarin mai da martani a yayin da 'yan huti ke yin harbe-harbe jefi-jefi da bindigogin igwa su kuma mutane suna ƙoƙarin arcewa. tankokin yakin 'yan huti sun yi ƙoƙarin kutsa birnin adan daga arewaci duk da turjewar da suka samu daga mayakan yankin ba a dai tantance nan da nan yawan yankunan da 'yan huti ɗin suka mamaye ba gidan talabijin na 'yan huti mai suna almasira ya nuna hoton bidiyon yankin tashar jiragen ruwan adam yana ikirarin cewa 'yan huti ne ke mamaye da yankin ga abin da wani mayakin huti wani saurayi yake cewa تتقدم هذه الدبابة مع أفراد القوات المسلحة والأمن للذهاب لإكمال تطهير محافظة عدن وإكمال تطهير yace tankokin yakin huti a shirye suke su kutsa gunduma makala da ke kusa inda ya ce ana mummunar fafatawa kafofin yaɗa labaran laraba sun ba da rahoton cewa mayaka daga lardin hadramaut su ma suna ƙoƙarin kutsawa mukalla daga gabashi domin ƙoƙarin fatattakar mayakan ƙungiyar alka'ida da suke mamaye da gundumar Ta nan kuma akwai alamun cewa su ma 'yan hutu ɗin suna ƙoƙarin kutsawa daga yammaci gidan talabijin na al'arabiya ya ba da labarin cewa sojojin ƙawance na taron dangi ƙarƙashin jagorancin ƙasar saudi arabia da suke ƙoƙarin fatattakar 'yan hutu sun ƙaddamar da hare-hare da jiragen saman yaƙi daga ɓangarori da dama domin katse hanyoyin da 'yan hutun ke samun kayayyakinsu gidan talabijin na 'yan huti kuma ya ba da labarin cewa hare-hare da dama sun afkawa yankin tsakanin lardunan sabwa da kuma baida mai magana da yawon rundunar sojan saudi arabia general ahmed asiri ya faɗa cewa akwai alamun jiragen saman yakin ƙawance sun kai hari a kan tsibiran milon kusa da mashigin bab almandeb da ya doshi tekun baharum قامت قوات التحالف خلال ليلة البارحة باستهداف جزيرة ميون ya ce jiragen saman yakin kawance sun kai wa tankoki da makamai da alburuzai hari a tsibiran domin suna jawo barazana ga zirga-zirgar jiragen ruwa ta mashigin bab almandeb gidan rediyon kasar faransa na larabci da ke monte carlo ya ba da rahoton cewa sojoji na musamman na kasar saudi arabia suna fafatawa a cikin yamal to amma kafofin saudi arabia sun musanta wannan rahoton. suna masu faɗin cewa za a yi garaje gadami idan aka fara batun kai hare-hare ta ƙasa ƙudurin da rasha ta gabatarwa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ya tanadi ƙasar saudi arabia ta sarara kai hare-hare domin a samu sukunin jigilar kayayyakin agaji na jin kai ga waɗanda suke bukata da kuma kwashe 'yan ƙasashen waje ya fuskanci caccaka daga ƙasashen da ke goyon bayan sojojin ƙawance. Mukaddashin ministan harkokin wajen Yaman Riyad Yassin ya bayyana ƙudurin a zaman wanda ya nuna son kai. Yana mai faɗin cewa Rasha tana fatar yin amfani da tsagaita buɗe wuta domin ta baiwa 'yan hutsi taimakon makamai. Mai zama zargi Allah, malamai ya Allah, mu fara sunan Allah Sarkin Allah, Allah ka ba mu gabara madogara. Ubangijin Allah, Allah ya ba mu gabara madogara. An jima kaɗan Salihu Garba zai gabatar da shirin da rashin ta yi, to amma a ci gaba da shakatawa da wannan waka ta lambala. sarakuna mu dawul manan sun tashi sai sarakunan tangalin wanya gaba daya madalla barata nan zauna mu dawul manan sun tashi sai sarakunan tangalin wanya gaba daya ga dan tang ga ling wa ya malamin gogo da danje madallo mai ga dan tang ga ling wa ya malamin gogo da danje madallo mai ga dan tang ga ling wa ya malamin gogo da danje madallo mai ga tantan galin waja malamin boko da zanji madallo mai ga tantan galin waja malamin boko da zanji Iyayen yara kun tarbiyar yara kun tarbiyar yara su malaman makaranta. Bayan yara ku yi tarbiyar yara, fi yi tarbiyar yara su malaman makaranta. Yayan yara ku yi tarbiyar yara, ku yi tarbiyar yara su malaman makaranta. yayin yara ku tarbiyar yara ku tarbiyar yara su bi malaman makaranta. Yayin yara ku tarbiyar yara tarbiyar yara su bi malaman makaranta. To waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga da rashin ta yi. nemi kuɗinka in kuma ka tashi kashe kashe su ta hanya mai Da rashin tayi akan bar araha. Jama'a Assalamu alaikum. Salu Garba ne da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo maku shirin da rashin ta yi. Yau shirin zai mai da hankali ne akan sana'o'in kasar Hausa waɗanda kakannin kakanninmu suka shayi kuma a kansu suka dogara a kansu kuma suka rayu. Me ya kashe su? Idan kuma akwai wasu da suke raye me yasa ba su inganta ba kasashen da suka ci gaba sun sabunta sana'o'insu ne na gargajiya da ilimin zamani babu wata ƙasa kamar su amerika ko ƙasar turai da ta ci gaba ba tare da inganta sana'ata ba so mu za mu ce yaya aka yi muka yi watsi da namu muka kauce wa hanyar gina namu tattalin arzikin to yau filin ya gayyato masanin ilimin fasaha da kasuwanci dr mk hassan ya mana shimfiɗa kafin mu soma kwakulo sana'o'in nan ɗaya bayan ɗaya maraba da zuwa wannan filin ko za ka gabatar da kanka ga masu sauraron mu. sunana dr muhammad kabir hassan a masanin ilmin kimiyya da fasaha da makamashi daga jami'ar penn state university na nan jihar pennsylvania to madalla dokta a idan ka duba da lokacin da muke tasowa muna yara mun san akwai sana'o'i da yawa kowace sana'a ma akan sarkin garin yakan naɗa a shugaban sana'ar akan ce sarkin noma sarkin ruwa sarkin sarkin rafi sarkin fawa sarkin kira waɗannan duka sana'o'i ne da har ma suna da shugabanci da shugabannin suna cikin mulkin wannan kowane babban gari to yau a dokta an gari waɗannan sana'o'i kamar sun mutu wai menene musabbabin wannan mutu da sana'o'in namu suka yi abubuwa ne sana'o'i da yawa mun gaje su tun da da yadda kakanni suka yi su a zamanin dacan to su an yi ta samun canjin eh, tattalin arziki na ƙasashe da kuma ilimi na ci gaba wanda mu ba mu yi ƙoƙari muka yi wannan ba misali akwai ayyuka da dama sana'o'i wanda dacen sun inganta sosai za mu iya kallon kamar noma noman gida da yadda aka yi dala ana fitar da gida su aikin tama su kira kiwo saƙa wannan da masakuna mu da muka yi da irin su. amma yanzu sai gashi komi sai mun shigo da shi a tattalin arzikinmu wannan ya sa bamu da aikin muna da matasa da yawa wajen kashi 60 na gaba ɗaya mutanen da ke najeriya matasa ne amma kuma wajen an ce kashi wajen saba'in ma ba su da aikin yi a ƙasan a halin da tattalin arzikin ƙasa take ciki akwai abubuwa da dama da suka faru wanda ya sa sana'o'inmu maimakon mu ma a ce sun inganta da zamani ba su inganta ba shine ya jawo mana wannan hali da muke ciki kamar abubuwa kamar menene dokta misali a yawanci akwai matsalan farko na da aka sami kuɗin banza na mai wanda gwamnatoci suna samu da ita kanta gwamnatin tarayya sai aka yi watsi da manyan eh, harkokin da da muke amfani da su wato kana nufin samun kuɗin mai shi kashe mana waɗannan sana'o'in eh ana ce eh, akwai wannan eh, an yi bincike sosai a kansa ana ce masa dutch disease ka ya taso ne a kamar kasashen da in suka sami irin wannan mai ko wani wannan da za mu ce daga tattalin arziki daga abubuwa kamar ma'adinai sai su yi sakaci da wasu eh, sana'o'insu daga ƙarshe kuma su wannan ma'adinan eh, kayayyakin da ake ce musu kamar su mai da sauran albarkatun ƙasa wanda in aka samu yawanci farashinsu yana hawa yana faduwa a kasuwan duniya so duk e kamar yadda muka gani yanzu ya faru da mai yawa kamar mai hakan nan to yawanci kasashen da suka sami wannan sai kasan eh, da aka fara ganin ta yi wannan ita ne um, holland shine ake ce ma abun dutch disease wato kasa ta sami wani arziki sai ta dangana a kansa ta bar sauran sai wannan eh, hanyar arzikin ya zo yana ya zama ta kalubale go kalubale kamar yadda muke fama da mai yau ya tashi in mai in zamanin da mai ya tashi muna cikin arziki in kudin mai ya faɗi muna cikin eh, halin tsiya so akwai eh, abin da za mu ce ma doci disease da turanci wanda yake damun saboda man da muka samu um, eh, na biyu shine karatunmu na jami'o'i da sauransu da muka aka gina yawanci baya la'akari da yaya za a inganta sana'o'inmu wato dangantaka wato sana'o'inmu ya zanto cewa an sa su cikin karatunmu na sakandare da jami'a yauwa kuma yaya za a yi amfani da menene dangantaka tsakanin jami'o'i da masana'antu da kamfanoni yawanci duk ci gaba da ake gani misali a kasashe da suka ci gaba a nan amerika duk wani sabon fasaha da kira da kamfani in aka kafa ta za ku ga cewa daga yin jami'o'i ne ilmin yake fitowa sai su ilmin ya dawo har a gina kamfani a kansa ko ilmin fasaha ne ko ilmin kiwo ne ko ilmin noma ne so mu akwai wannan rashin haɗin kai tsakanin jami'o'i da masana'antu da kuma yadda za a lura da tsoffin sana'o'in nan a inda. Wacin rashin dangantaka tsakanin jami'o'i mu makarantunmu da rayuwar mutanenmu yadda suka yi cika yi da suka taso. Yawwa yawwa to wannan yana akwai shi shi ma da yasa ba wannan ba ba ɗauki ilimi sosai daga jami'o'i aka shirya tsarin curriculum din don karanta wa'yan. Oh, mahajan karatu kenan kake nufi yawa. Manhajan karatu. curriculum so uh, sai ka ga har yanzu yadda ake kiran nan haka ake ba wanda zai kawo dan sabon technology hakan nan ko wani in yana yin digiri a ce masa yi project in yi project sai ya rubuta takarda ko wanne master sai a ajiye shi kawai a library can ba a ɗauki ilimin aka trans uh, aka aka amfani da shi ba amfani da shi ba ko ya je ya karanci yadda ake da saƙa inganta shi to banda wannan kuma akwai babban kalubale da kasashe suka shiga wanda suke tasowa eh, na globalization wato yadda kasashe ko ina aka bubbuɗe manyan kasashe suka matsa eh, ta hannun su world trade organization da sauransu aka doke bariya na kasuwanci cewa a kyale kasashe su sayar da kayansu so in kun eh, kamar masakunmu na arewa Eh. ba sun kasa ah, competing da na china saboda sun kasa sun rasa sun kasa gasa da gasa sauran kasashen duniya gasa da su saboda da aka bude boda suka shigo mu kuma muna ta fama da tsoffin fasaha da ilmi wannan ya taimaka wajen durkusa masakunmu na eh, eh wato wato ah, dokta in ka duba irin waɗannan abinda da ake sarrafa cikin kasar mu kamar masako kayan sun fi sun fi na wajen tsada eh, me yasa saboda eh, abin da ya jawo saboda akwai eh, su can kullum suna inganta fasaha da za a yi amfani da shi da kenan na biyu babban wata matsala ɗaya da muke fama da ita shine kaman masana'antu da suna bukatan wutar lantarki mu ba mu da wuta isa. ba mu da isasshen wuta kamfanoni su yi competing su yi gasa da na can sannan kuma akwai training na lebo wato na ma'aikata horaswa ko horaswa jami'o'in mu suna baya sosai a wannan harka don yanzu kaga misali a university dubu sai an irga university dubu wanda suka fi eh, inganci babu university najeriya daya to kaga daga nan akwai matsala kenan na ah, wani irin ilimi ne da wani irin eh, ilimi ke bayarwa bayarwa da yake shafan yadda masana'antunmu suke aiki jama'a a nan kuma za mu dasa aya sai mako mai zuwa mu ci gaba a madadin bakon namu dr mk yasan da chobahiro diodone wanda ya shirya mana sauti ne salo garba ke maku fatan alheri ba za ne min kuɗinka kuma ka tashi kashewa To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuma sauraro kuka bari a kan faifai. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora kamfana malama dorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine ina jinjinawa gidajen rediyo musamman na kasashen waje kuma gidan rediyon nan na muryar amurka hakika ya cancanci yabo saboda irin gudunmawar da ya bayar wajen tabbatar da dimokuraɗiyya ta gaskiya a ƙasa ta najeriya allah isaka wa kafafen yada labarai na ƙasar waje su kuma shugabanni da allah ya ba su mulki su dubi irin gwagwarmaya da 'yan najeriya suka yi wajen kare mutuncin ƙuri'unsu kuma da zaben shugaban da suke masu kyakkyawan zato zai kawo ci gaba a ƙasar mu. Mai magana Hudu Muhammad Bello, hukumar Don, jihar Taraba, shugaban rundunar adalci na jihar Taraba. Ina yi da godiya na ga Allah da yadda ake yi zaɓen shugaban ƙasa a Najeriya lami lafiya kuma matasa suka taka rawar gani da yadda ta da kuma cikin lumana da ilimi ba tare da farko ma ba. hakan nan na nuna wa tarihi shiga sannan kuma zaɓen janar buhari kamata ya mutum cewa allah ne yake ke al'ummar najeriya cikin halin ha'ulayi da aka jefa mu in najeriya ba abin da ta rasa na ni'ima da allah yawa kasashe ba abin da mu muka rasa amma rashin shugaba na gari ya kai mana halin da muka samu kanmu ciki allah kuma ya ke cikin sai mutum ya gode wa allah sannan na kira ga tahir jega ya ɗau matakan gaggawa kan rukunin ofisa na jihar taraba ya zalunci mazaɓin shugaban ƙasa da yanayi ta tarayya abin da muka zaɓa ya biya ta da kuɗi aka sai muna muna masa allah ya isa kuma ta yi jega ya gaggauta fato mana wasan sa. abubuwan da ake na ba daidai ba ba wa'adda allah ya ba su kayan su idan na kira ga al'ummar jihar taraba jirgin da sai mana jihar baya jihar taraba tana baya nesa ainihin wa'adda suke so in mu sun ma su kau saboda haka sai mu dubi ne za mu yi nan zaɓen gwamna domin kuwa wa da suka ce takara mutane sun da dama ko samu fiye da aka yi da yau Allah ta ga sanato Aisha Alhassan tana ce kuma duk abin da ya kamata da shugaba na gari ko halaman shugabanci na gari ne mutum yawa al'ummarsa a ajiya kafin ya zo gaban su yana matsayi to sai Aisha ta tace rawar gani saboda kan na kira ga al'ummar jihar Taraba mu kawo da bambance bambance waye zai ci jiha kaza ba shi da daga aisha insha Allah ta tafi mu na kira ga ainihin al'umma mu ba ta goyon baya ɗari duka ɗari Assalamu alaikum sashen Hausa na murna Amurka. Sunana Nuhu Muhammad a ƙaramar hukumar mulki ta fana shiyar shawa a Kebbi State. Don Allah mura Amurka ina son yi tsokaci dangance da zaben gononi da ke tahe na jihohi nan da kwanaki kalilan to ina kira ga talaka jihar kebbi to ya kamata mu yi takatsantsan wai an turo mana daga kudancin an turo mana wani daga kudancin kudancin najeriya wai hizo mulke mu a nan jihar kebbi wanda yake ba mu sana asali ne ba to ya kamata ya mu iso mu zaɓi jam'iyyar apc daga sama har kasa ta bakin mai girma janar muhammad buhari ubangiji allah ya taya shi niko allah ya ƙara ɗaukaka shi to kamar yadda muka saba za mu gama wannan shirin da takaitattun labarai Hukumomi a Kenya sun gano cewa ɗaya daga cikin 'yan bindigar Al-Shabab waɗanda suka kashe mutane 148 um, a jami'ar Garissa ɗan wani jami'in gwamnatin ƙasar ne. Ministan harkokin cikin gida na Kenya ya ce Abdulrahman Abdullahi na ɗaya daga cikin maharan hudu da aka kashe a lokacin da suka kai hari ranar Ahmes. 'Yan tawayen ƙungiyar Houthi a ƙasar Yamal sun kama fiye da mutane 120 'yan jam'iyyar sunni duk da shawarar da shugaban 'yan hutun ya gabatar na yin shawarwarin samun zaman lafiya. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi fatali da yarjejeniyar da manyan kasashen duniya suka, kulla da Iran a kan shirin nukiliyarta. Yana mai faɗin cewa an bar ƙasar 'yan ta'adda da makamashin nukiliya wanda ko ba jima ko ba daɗe za su iya kera makaman nukiliya firaministan ya yi wannan furci ne a wani shiri na gidan talabijin ɗin nbc da ake kira meet the press jiya lahadi ya ce ba tare da amfani da takunkumin da aka azawa iran ba iran ɗin za ta samu biliyoyin daloli da za ta inganta aƙida ta ta'addanci ta mamaye gabas ta tsakiya jiragen mayakan ruwan jami'an tsaron gabar teku sun ce ci bakin haure 1,500 daga bakin teku cikin awowi 24. To zan ja maka birki ma sauraro yanzu dai nan kusan karfe uku da rabi na dare ne agogon Washington DC. Kuma ana za mu sallama da ku sai shirinmu na la'asar idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali ce nake fatan a wani lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.